وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة رلالة وكل رلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata ko yau muna 18 ga watan Ramadan hijira 1446 ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda daidai da yau 18 ga watan uku shekara ta ashirin 2025 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma domin neman albarkar alkur'ani da neman ladan karanta shi da neman ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da kuma addu'a Allah ya azurta mu aiki da shi. A in ba kuma ta ba muna da cikin sulkashi zai mun tsaya kan aya ta arba'in da biyar أو ذا كان آية 46 يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا نعم الله ملك كيت المال والبنون زينة الحياة الدنيا دوكيا دعاء أدم لا يور دنيا كيت وأدم لا يور دنيا نيت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا wanzazzun ayyuka na gari wanzazzu su mafi alkhairi a wurin ubangijinka kuma sune ne mafi alkhairin lada da kuma mafi alkhairin abin guri abin fata wannan aya wacce ta zo a wannan wuri a cikin wannan sura da wasu irinta wanda suke nuna yadda duniya take jarabtawa ce shine mu da mala'iku su mala'iku da Allah ya umarce su bauta ma Allah ba a kawata masa abubuwa wanda za su ɗauki hankalinsu ba ba su ci ba su sha ba su bacci ba su gajiya duk abubuwa da kan bijiro ma ɗan adam ko su ba su da shi shi laya la sunan Allah ma marahun wa fa’alu na yu'marun amma shi ɗan adam aka halice shi jini da tsoka sannan aka gitta mashi ababa na sha'awa aka ce za a jaraba shi da su tare da cewa abubuwan halal ne ba haramun ba to amma wajen halakin ne kuma in ya zarme ya biye mashi ɗan. sai ya zarme ya wuce ya je ya kai ga haramun wata ayar cikin suratu ali imrana Allah ce zuyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa su aka fara da su wato Allah ya ce mun kawata ma mutane san ababa na sha'awa na mata mace wurin lafiyar namiji sai mai imani shine zai tsaya kan matarsa bawan Allah ibadu rahman wanda Allah ya littafa kallo da sha'awa da komai kan halallinsa sannan albanin ɗaya in ya sami ɗaya bai alfahari da su ba shi ma sai bayan Allah na ƙwarai saboda mai an ƙawata ma mutane son ɗaya من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة abuna uku ما ne dukiya ita ce kanadirin mukantara Allah ya ce tunda ana magana a ce wai fan ɗari tsirasin yaro da haka ake wani me ake ta kirari fan ɗari tsirasin yaro fan ɗari fa ka san fan nawa ne fan ɗari biyu wanda ya sami ɗari biyu wannan ya shallaki aka zo maganar dubu ɗari miliyan ana miliyan za a tafi maganar biliyan an wuce zu maganar triliyan ake duk wannan haka an sanya ma ɗan adam son ababa da aka ƙawata mai akwai kuɗi tsanatsirin muƙan tsara minar zahabin fizar ɗan adam nawa ka je ya tara kuɗi sun ishe shi ya koma ya zauna ya daina juya su ya daina birin ƙasa su yana nan yana nema kuma ana ƙara sa mai son su wataƙila da ma ba su da yawa ya fi aikin alheri da su da suke ba su da yawa kila ya fi kyauta da su amma ana ƙara masa yawa yana ƙara son su zuciyar shi tana ƙara ta'allaka da su saboda mai wannan ayar wala qanatil muqantarat min az-zahab wal fidda yakati ce wal khayl musawwamati ababan hawa khayl musawwama raquma doki da da shi yake ado har yanzu ana ado da doki ko ba daina ba alfahari da doki a mai ado a sa mai kaya a waye. to da ababen hawa duk sun shiga in ya hau mota ka da kan shi yana takama akan titi bai sake ta ya tafi ba yana yana kallo wai kallon shi ake koya ya sa mata ababen da shi ba a ganin shi shi yana ganin na waje duk ɗan alfahari da takama wannan haka aka ma ɗan adam ko eh abin da ya shafi ababen hawa wal khailil musawwat wal an'am dabbobi aje ka jira da ma'abuta dabbobi raƙuma shanu tumaki awaki yadda ake sa masa kansu yadda ka san kana san ranka haka suke son dabbobin nan ba su son sai da su ba su son rabuwa da su sai ya zama kila saboda an sa masu son su eh sunan al'an'am sannan walhar ka je wurin manoma ka ga dan suka gyara gona ce kyau ta yi kore fatau zamanin taki nan ta sha taki ta yi kyau ka je kai fira da mai gonar ka ji yana son ta ko bai so shine walhar ne na ƙarshe da aka zayyano waɗannan abubuwa duk inda wani abu yake na an'abaye duk waɗannan ne dai su gidaje su waye wurin zama a wasu an suka kawo an ƙawata ma ɗan adam wato albanuna almalu walbanun ya kace zinatul hayati duniya dukiya da ‘ya'ya tsawon rayuwar duniya ne a waccan ayar sai aka ce zalika matawul hayati duniya waɗannan ababa da aka faɗo duk ababen rayuwar duniya ne ba wanda mutuwar shi ta zo kaji ya shiga ƙabarinsa da miliyoyin kuɗinsa ko kaji saboda shi ana jin tausansa sai a kwaso kuɗin a banki a wurin ramin a haƙa aji mai ka taɓa ji ko ‘ya'yan da ya haifa ko ɗaya ma abin da shi da ɗaya shi ɗan zai yadda jama'a za su yadda haka babu su waɗannan shi yasa Allah ya kira su zinatul hayati duniya annabi ya ce idan bawa ya mutu ko abu uku ke kai shi kabari iyalansa ko danginsa da kuma dukiyarsa da kuma aikinsa na kwarai amma ɗaya zai wanzu tare da shi saura za su dawo ‘ya'yansa kakaf da dangi in sun je makabartar ba wanda zai zauna ya kwana a wurin duk za su baro haka nan dukiyar da za a kaddara da a ɗauka a tafi da ita kadarori ne dabbobi ne a wasu asad ne menene kuɗi ne cash ba fa za a sa su a ramin ba za su dawo me zai wanzu tare da shi shine amalin salih aikin sa na kwarai in yayi in bai ba to fa bai ba kuma Shi ne aka ce zalika matan hayati duniya? wallahu indahu husnul ma'ab amma a wurin Allah gobe kiyama akwai kyakkyawan makoma husnul ma'ab ita ce ka sami aljanna wannan ni'imar ta duniya da aka baka ribarta ka ci gajiya ta kai amfani da ita wajen neman lahira kudin ne ɗayan ne mulki ne wannan dabbobi ne duk waɗannan ka sarrafa su su taimaka maka kai aikin alheri wanda zai kai ka aljanna shi kenan amma muddin suka ruɗe ka aka nemi aljanna ba mutuwa ta zo an yi hasara domin Allah ya ce wallahu innahu husnul ma'ab a wurin Allah kyakkyawar makoma ciki wannan jinnan za ka tattara ka bar su wallahi ko kana so ko ba ka so aka za ka tsallake dauke ka a lullube cikin ɗan farin wanda bai wuce dubu ɗari ba wanda za a sa maka dai sauran dukiyar ka ba sanin shi kenan ka yi aiki alheri ka yi in ba yi ba kuma shi kenan sai hisabi da za ka je ka gamu da shi ibn kasir ya kawo nan aya ya fassara ta da wasan daidai wannan wurin ya kawo sai ce wato ainihin abinda ake nufi mutum ya kokari al-iqbalu alaihi wa tafarrugu li ibadatihi khairul lakum min ishghalikum bihim a jam'u lahum wato mutum ya fuskanci wato mahalicinsa ya fuskanci lahirarsa ya shagaltu da ita wajen bauta masa shi ya fi alheri da shagaltuwa da wannan duniyar da ƙoƙarin tara ta wa shafaƙatul mufrita alaihi da mutum ya zare zarme zarmewa mai tsanani a kan 'ya'ya ko dukiya ko dabbobin ko ababen hawa ya zama an alakanta zuciyarka da su baka tunanin komai sai su ina za ka neman kuɗi ina ka fito neman kuɗi me kake neman kuɗi shikenan ba ina ka je masallaci me kake karatu a'a karka tsarmawa na tafi kasuwa na dawo kuma na tafi wurin neman ili na je na yi hidima ta ta wurin aiki to kuma na tafi abin da ya shafi neman lahirata waɗannan abubuwa in ka kiyaye su sosai ya zama wancan jarabawa da aka yi mana mu mutane safanin mala'iku kenan aka sa mana san abin aka jarabce mu kuma aka ce ga limitation nan iya za ka kamata ka so ƴaƴanka kar ka zare mu kaza dukiyarka kar ka wuce gona da iri haka duk ababen can to sai ka ga mun ji jarabawa mun shallake in ba haka ba an shiga wata gona ta daba. ya Allah ya ce wal baqiyatu salihatu ko a karanta Allah ya ce ɗaya da dukiya da yaya adon duniya ne rayuwa ado ne na rayuwa duniya da ka faɗa mana wani abu a wancan ayar aka ce wallahu inda husni ma'ab a ita kuma wannan da muke ciki Ya Allah ya ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wato albaqiyat wanzazu kenan an ce ma abu baki wanda ya wanzu kenan wa hmm. as-salihat kuma kyawawa kenan to kyawawan wanzazzun ayyuka ayyuka wanzazzu kyawawa su ne suka fi alƙairi a wurin Allah eh sannan kuma su ne suka fi ba da lada mafi alƙairi a wurin Allah kuma su ne mafi alherin abin da zan buɗe za ke buɗe mai kabari mai ka tara kafin ajalin nan ya zo Sanda za ka shiga kabarinka ka shiga da wani lada mai gwaki ya baqiyatu salihat nan ibnu kasir ya kawo fassara daban-daban ta fara kawo yana kokari ya raba tsakanin abin da ake ce ma alhasanatu zubra sayyi'at da kuma albaqiyatu salihat da bambanci alhassanat izhimna sayyi'at idan kana kyawawan ayyuka sababin su sai Allah ya kankare maka munana sallan ne yanzu da muka yi ta la'asar in mun yi dan Allah Allah ya karba to sababin su sai Allah ya kankare mana zunubin da ya faru tsakaninta da azhar in Allah ya kai mu magariba su sai a kankare mana laifin da muka yi tsakani zuwa isha zuwa la'asar idan isha zuwa magariba asuba zuwa isha haka azumin nan na ramadan haka ku gyara mana wannan abinan din a haka nan azumi ramadan ila ramadan haka nan juma'a ila juma'a waɗannan duk alhassanat kenan zuhimna sayyi'at to su ko ba kiyatu salihat ko waɗanne ne shine malamai suka ce kamar yadda hadisi ya zo ingantacce akwai hadisin wato ainihin malik an umara bin abdullahi bin sayyad yace an sa'id bin musayyib qala al-baqiyatu salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah waɗannan kalmomi sake cima al-baqiyatu salihat kyawawan wanzazzun abubuwan da za ka bari su cika maka mizani su cika maka ma'auni gobe kiyama ka yi dariya da su ne aka fassara da subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kun fahimta da sauran ruwayoyi da suka zo duk masu kama da wannan wa'ar mujahid hakanan diddai fassarori daban-daban shi bin jarir sai jayar da yake cewa abin da yake gani wato ba waɗannan kaɗai ba dukka ayyuka na gari ana kiransu hunnal baƙiyatu salihat shi ne malamai sai suka tattara idan ka ce albaƙiyatu salihat wanzazzun ayyuka na gare wanda za ka wanzar su maka amfani gobe kiyama kafin a ce a zo kai la ilaha illallah subhanahu wannan duk ba tasbihi bane wannan zikiri ne kafin a kalli zikirin ka sai kai me sai ka a sai kai me kafin zo ina ta zikiri kafin zikirin ne kamata in fara sallah sallah ku fahimta da kyau babban zikiri ita ce sallah hmm. yanzu ba kai sallah ba sallah asar din nan amma ka zauna kana ta zikiri har magariba kana ta waɗannan subhanallah din alhamdulillah hmm? magariba ba ka yi ta ba amma ka zauna kana ta wannan ta salihatin yasa sai malamai suka hada suka ce yadda ya kamata mu fahimta in an ce ta salihat ya tattara dukkan ayyukan da'a na wajibabu da na mustahabbi da sauran haƙoƙin Allah da ma haƙoƙin bayi da suke kanmu amma sallah kaga haƙƙin Allah akwai sallah akwai azumin nan akwai zakka akwai haji akwai umara sannan sadakoki sannan zikiri ɗin. neman ilimi wanda za ka yi waɗancan ibadu da aka faɗi eh ilimi mai amfani kun san ilimi iri biyu ne akwai ilman nafi'an akwai kuma ilman ghairu nafi' ilimi mai amfani hakanan karantarwa da ilmantarwa da wa'azantarwa da sadar da zumunci da kiyaye haƙoƙin iyali kana da mata kana da ‘ya'ya da kiyaye haƙƙinsu sannan kana da dabbobi a ƙarƙashin ka baha'in kenan kana kiwon shanu tumaki raƙuma awaki kaji zabi duk a ƙarƙashin ka sai kai za ka ci da su da su ma ka ba su haƙƙin sai na cikin baƙiyar salihat suka ce dukkan aiki nagari na amru bil ma'ruf wa nahyi munkar ya shiga karkashin wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala on bayyanta da kyau na ashe kafin a zo a ce ana sallaka a tasbihin ka zikirinka sadakaka ka ko sai ka sauke wajibabu oh Ya wani sahabi da ya zo ce ya zo gaba annabi ce gaya mai abin da in yi zai shiga aljanna ta gaya mai abin nan ko arkanin islam guda biyar ɗin nan ta ce in ya yi su shi nan, zai ya ce in shi ya ce to shi fa daga su ba zai tsara ba na annabi ya ce mai ta shi nan da eh ya rabauta inda ya gaskiya ya tabbatar da rukunan nan ya shi nan ya dace a za a taɓa kallon nafila ka ba kai farilla ba ɗan uwa duk wani aikin ka sadaka ka cancanta wajibi kai zakka ba kai ba sai ka zo kana sadaka ta nafila za a kalle ta sai ka sauke wajibi to sannan sai ka zo sai kuma ka yi nafilfili sai su zama ciko gare ka to a nan wurin abin da nake so in ce mana albaqiyat salihat bayan mun yi ababuwan mu na wajibi ko kuma sai mu zo mu yi waɗannan da nake ke zo da su eh kamar yadda hadisi ya inganta wato ainihin hadisin Usman dan Affan shi da aka tambaye shi menene baqiyat salihat din inda kan alwala ya dauko kyautata alwala kayina alwalarka ce kyau ba lam'a ba komai Kazo zo kai sallah irin ta manzo ba an yi baqiyat salihat ba sannan kuma sai ka zo su zikiri da sauransu su wannan suna ci ababen da za su zama sun tafi maka da munanan ayyukan ka sun zama kyawawa kenan daga nan kuma sai a gangaro zuwa bakiya ta salihat bakin ka ya zama ɗanye shata ana tafiya na sha gaya mana zikiri ne da bai buƙatar ka sai tarbin yan china ɗin nan bai buƙatar ka sai tarbi mai tutoci. shi ba ma a kirga shi wannan zikirin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah bai bukata ka lissafa ko yaushe kawai za ka kai a kwance kake a tafe kake a zaune kake da ka sami faraga ba ka wani abu to kai ta wannan zikirin bai bukata sai ka lissafa na yi kafa kaza na yi dubu na yi kaza kai ta yi Allah ya fi ka sanin abin da kuma in bakin ka ya saba sai ka ga ka huta da surutu ka huta da yi da mutane ka huta da firar banza yau zamanin wayannan ka huta ɓata ka a irin abin da ba zai amfane ka ba Allah ka samu dace من الله يتعاتي بابا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا نعم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها نعم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا نعم الله ملوك يتي ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة فتنا لوك تنجا زام تفيد دواسو وترى الأرض بارزة كأسا فيلي في تل وحشرناهم ولم نغادر منهم أحدا متتلوس جبال أيا ba za mu bar wani ɗaya daga cikinsu ba ko ya kuya ko ya makale a uridu ala rabbika saffan bijiro da su zuwa ga wato ubangijinka ko kuma bijiro da su ga ubangijinka saffan suna sahu sahu laqadi jitumuna ku ce masu haƙiƙa kun zo mana a yau kiyama kenan kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku farkon farawa haka kuke zikau wato kowa sun gilkin shi ba wani abu tare da shi yau ma haka kun dawo mana kun zo mana bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida ko bari wai ya cewa ba za mu sanya muku wani wa'adi da lokaci na dawowa ba to kuma shi yanzu kun zo Allah ya ce wa wuzai alkitab sai a ajalin tafi fataral mujrimi na mashfiki na masu sai ka ga mujrimai su ne masu laifi kenan mashfiki na yi suna cike da tsoro na abin da ke cikinsa in sun gani waya na suna cewa ya mu, a canmu mu. mali hadal kitabi wani irin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan wala kabiratan baya barin ƙarami balle babba illa ahsaha sai ya kididdige su ya lissafi su ya kiyaye su haka yake littafin dama a shi wa wajadu ma amilu hadira su sami abin da suka aikata a halarci komai da komai gashi nan wala yadlimu rabbuka ahada ubangijin ka ba zai zalunci kowa ba ba zai zalunci wani ba la ilaha illallah gujana maka bayanin kiyama yadda take Allah madaukaki ya san halin bayansa yadda za su zo masu inkarin tashin kiyama masu musunta shi yasa da inda za a zo ana bayanin tashin kiyama sai an yi shi dalla dalla ba wanda ba zai fahimta ba sai dai kila mara hankali za a yi bayani karara kaga yadda ake ma bayanin tashin kiyama saboda mai masu musunta ta sha gaya mana zamanin manzo musu suke karara ba su yadda ba ko kuma yau za ka ga mutum ba zai fito ya ce ni bai da tashin kiyama ba amma ayyukansa suna fassara bai fi yadda ba to yana ta taɓa yana taɓa na da ga dama ababen da can za a cike shi me yasa kai kaza me yasa ka zubar da jini me yasa ka kashe rai me yasa ka kwace wani kaya ka kwace wani dukiya me yasa ka ci mutuncin wani bi ya yadda za a yi hisabi za a yi tashin kyama ya yi ba sai shiga taitayinsa ba me yasa bai ba Allah haƙƙinsa ba ya halicce shi don ya bauta mai ya je ko bai bauta mai gaba ɗaya ko bai na bauta mai tare da wani shirka kenan ko an ke bi manzo ya ƙi bi manzon ya kangare masa ya kula da haƙƙin bayi kai zalunci kowa ya zalunci ne aikin shi wannan ya yarda da tashin kiyama yasa za ka ji ana bayanin tashin kiyama a ƙur'ani dalla-dalla shi ne ibn kasir ya ce a nan wannan ayoyi ana gaya mana ne halin ranar kiyama tashin hankalin da ke cikinta da firgiti da ke cikin tashin ranar kiyama yadda za ta zama ranar firgiti da tsoro Allah ya ce wa yau ma nusayyirun jibala ka tuna ka ambata ranar da za mu tafiyar da duwatsu ai an san dai dutse ko hmm. a kafe yake ƙarfi gare shi ranar za a tafi da shi tafiyarwa ba wai a'a wata Allah cewa yau matamurru saha yau matamurru sama maura hmm. ranar da saman nan za ta rika tafiya kamar yadda zai suke tafiya eh wa tasirul jibalu duwatsu su rika tafiya yadda kasan ruwa na farara. haka duwatsu za su narke su shi kawai Allah ke cewa wata konul jibalu kal'ihini ko al man manfush ranar da duwatsu za su zama kamar nikakken gashin rago gashin rago ko aka nike shi ya za ka gan shi za ka za a mai da duwatsu in ji Allah eh wata yar Allah ya ce wata jibala ta jami jamidatan wahiyar tamuru marar ha za ka ga duwatsu ga sunan kama tsaye suke kama yadda suke yanzu amma ina ranar ta biyu da su ake kamar yadda wato ainihin ruwa ke tafiya haka suke tafiya kamar da giragizai suke tafiya wannan dai ana fama mana yadda kiyama take ne a wutar Allah cewa wato ainihin wa naka anil jibal wa qul yansifuha rabbi nasfa suna tambaye kawai to ana cewa za a tashi kiyama kasan su kafirai na makka yadda makka take da zuwa sunan gigin gigin duk da kasan yanzu mutum ya je makka ba kasafai zai gane ma duwatsun yadda suka ba a da saboda duk an huhuda su an yi hanyoyi an yi nafaqat daga nan dutsen da da ba ka isa ka je UK ba ya sha gaban ka ba hanya an fasa shi an yi hanya cikin dutsen sai ka bulle can UK daga nan zuwa wudin an yi hanya ta ƙasa kawai sai ka bullacin kaga ba ruwanka da dutsen Kama dutse ne da gidaje ƙasa an yi hanya to da maka ba haka take ba shi yasa sai wai kabirai suke ta canzun za a yi tashin kiyama duwatsu nan kuma za a yi da su suna tambayar ka game da duwatsu ya za a yi da su Ina Allah ya ce ka ba su amsa fa kulka ce yansifu harafi nasfa ubangiji na zai shekar da su shekarwa in ka sayar da ƙasa take ya iska ta taso za a shekar da ita za haka za a shekar da duwatsu wannan na makan da ma na hawan mambila da na abuja da na ko'ina na duniya ba inda za a bari ɗai faye zaro ha an hafsafa sai a bar ita duniya kawai ta zama fili fetal ba komai wannan wai a nuna maka ka ga maganar wani zai makale kamar da na ake yanzu ko mutum ya laifi na unguwar ne ya tafi can ya makali in yi a najeriya sai ya tafi can ƙasa ya makali ko eh ya tafi can ya gudu to ina za ka gudu ba dutsen ne da za ka makale ba shi ba kogo ba rafi babu ko ina an ƙasa ta zama flat Allah ka samu ga da wannan rana yasa Allah ya ce za ka ga wato latara tara fiha wajen wala amta ba za ka ga wani fari ba ko tudu wani rafi ko kwazazzabo to ina kina wani zai makale shi san aka yi kira mai kira ya kira kowa sai ya je mitirin kowa sai ya tar a wannan wayan da za a ke gaya mana a nan wurin yanzu Ki gaban kinan ko wa taral jibala barizatan zaka ga wato aini wa taral arda kai ko hmm. barizatan zaka ga kasa fili fitan ba wani abu da ya kare ba dai ka je ka makale sai ikon Allah a ranar ba wasu sai wanda Allah ya sa cikin rahamarsa da ni'imar Allah sam shi ne sai Allah ya ce wa hum za mu tattaro su mutane kakkaf ibn kasir yace al-awwalina wal akhirin na farko da na ƙarshe sannan da manya da ƙanana eh turuk natruk hum, ahadan la sagiran wala kabiran ba za mu bar kowa ba ƙanƙami a ce don ƙanƙanta shi babba don shi babba ne ko kuma a wancan na farko ne wannan na ƙarshe duk halittar duniya ɗan uwa tun daga annabi adam har zuwa rage ranar za ta tashi duniya za ta za a yi busa ta farko duk sai an tarkato su duk shi ne wani shuruhun za mu tashe su falam nugadir hun ahada ba za mu rage wani ba a ce wane ya makale wane ba a zo da shi ba wane kowa naski ne na alqur'ani falam nughadir minhu Ahad. ba za mu bar kowa ba daga cikin su shine wata Allah yake cewa qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum cikin sura waqi'a kenan Allah yake kace musu na farko da na ƙarshe kuna mamakin tashin kiyama ai ba na mu yanzu namu zamanin ba duk na farko da na ƙarshe la duk za a tattaro su ila miqati mai ma'lum zuwa lokacin nan sananne na tashin kiyama duk za a ce muna jaddada wannan bagi ɗan uwa saboda yau duniyar ne da aka wayi gari mutane kamar suna kare ta tashin kiyama in ko ka yadda na yadda me yasa ba mu kiyaye dokokin Allah me yasa ba mu tsaya kan sunnar manzo me yasa ba mu kula da haƙoƙi tsakaninmu sai zalunci sai cuta juna sai abubuwa na baba kere ka yadda za a zo komai sai an fito da shi dalla dalla hmm? wata ra Allah ce zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika mu mashhud cikin suratul hud zalika mu majmu'un wancan wuni na kiyama da zai zo ranar tattarowa ne eh majmu'un lahu an-nas za a tattaro gaba ɗaya mutane wa zalika mu mashhud rana ce da kuma masu halarta za su halarta mala'iku za su sahu sahu da ubangiji a ranar shine yawmul mashhud kenan eh ranar da kuma kowa zai da aikin shi zai ga abin da ya aikata ayar gaba Allah ya ce wa uridu a larabi saffan za a bijiro wato ainihin da su a rabbika saffan ga ubangijinka sahu sahu ibn kasir ya fassara biyu ce zai iya ɗaukar fassara biyu an yakuna al muradu anna jami'al khalaiq yaqumuna bayna yaday Allah saffan saffan wahida ko ana nufin dai bijiro da mutane za su tsaya gaban ubangiji sahu guda ɗaya tak sun tafi ga sunan todar shine kawo aya faɗin Allah yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba tafassara wannan cewa ranar da za a tattaro mutane sahu guda sannan kuma ubangijinka wato mala'ika Jibril zai zo shine wani mala’ika da sauran mala'iku saffan in yi sahu su ma a duba sahu yau ko na sojoji in ka gan shi kake gani balle sahun mala'iku kuma ranar tashin kiyama dan uwa Kana da ba inda za ka gudu ba ba tsaye eh, lama farra hmm. ba matsira ba maguda ba inda za ka je ka ce kai yau bari ka je uwa uba waye kowa cikin shi ke a rana ibn kasir ya fassara wannan fassara yace zai iya daukan fassarar ka ce annahum yaqumuna sufufan su mutane ba sahu dai za a yi ba sahu sahu za a yi yace za a yi sahu sahu gwargwadon ayyukan mutane bayan Allah na kware da suka bi manzo ga sunan tare da shi wanda suka bi shedanu ga sunan tare da shugaban su shedani su ma iri iri shedancin tawagar wannan dan daban tawagar yan kaza daban kowane da da shugabansu sahu sahu ne sai kawo aya wata Allah ki ja a rabu wal walmalaku saffan saffa ubangijin ka zai zo da mala'iku sahu sahu su mala'ikun sahu sahu su ma mutanen kenan haka Shi ne shine walaqad muna furaden kama kuma awwala marra ika za ku zo mana furaden ɗai-ɗai-ɗai-ɗai. furaden kowa shi kadai singan kenan eh kamar yadda muka halicce ku farkon farawa ba ka zo da ka zo duniya ba wani abu tare da kai na dukiya ko akwai ba wani abu dukiya ka ce wancan gidanka ne can gonar ka ce can kadara ka ce can jarin ka ne can ƴaƴanka ne kai kadai ka zo Allah ya ce haka za ku zo mana gobe kiyama ashe kun ga kenan abin akwai firgici akwai tashin hankali a kadije furadan sannan kuma ka ci lakan shi tumuna kama awwala marra za ku zo mana kamar da muka fa halice ku farkon farawa kuwa shi kadai ana nufin komai ya bar shi eh wa taraktum ma fawalnakum ko wara zuhurikum duk abin da muka ba ku na duniya ce za ku bar shi bayanin mu na tazo ba wanda za a haka kabari a kwashi kadarorin shi a tura ko kafirai da suke bikin eh, mutuwar wanda ya mutu ina jin da ya ba su saka kuɗi su binne ko dai a saka wasu ƴan abubuwa na ado a giya wai suna zuba giya da sauran giya kuma kuɗi ce ai kuɗin shi za su kwasa su zuba ciki mu gani za a yi kuwa ba za su ba ma sun yi wani zai bi dare ya je, so ne ya kwashe saboda haka ashe ɗan uwa wannan duniya bai kamata ta ruɗe mu ba ya kamata mu zama masu tunanin gaske eh shi gaba na ayar Allah madaukaki yake cewa bal za za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wai kuna riyawa ba za mu sanya muku lokaci ba na tashi lokacin da kiyama za ta tsayu mutane sun ke sun miƙe yadda suke kamar ba za a yi tashin kiyama ba to mene na garin abin ya tsawo mai ka tanadan mata kiyamar har da za ka ta ganin yaushe za ta zo ko kuma a ba zo ba ai kamata yi kai ta shiri inda baka sani ba koyo ko gobe tana nan tafi wawuzi alkitabu eh ci gaba da fassara kenan wawuzi alkitabu ai kitabu al'amali allazi fihi aljalilu wal haqiru wal fatilu wal qadir wal kabir aka larabci ya ta hausa fasaha da hausa ban san yadda za ka fasa nanan kalmomin ba aljalilu wal babba da ƙanƙarami ƙarami ko ya yake aiki kenan shine haqir Hmm. yani da ne da jiya mai kuɗi kuɗi sun kuɗi ana kirga ɗan ƙananan sai a ga da su ake ku tawari ɗan goma goma ne ko a cire yanzu nawa nawa ake kirga ɗan dubu ɗai ɗai kawai ɗan ƙasa da su wannan duk ba su kawai to banda aiki aiki ranar kiyama duk gaba ɗayan aikin ka sai an halarto da shi hmm. babba da ƙarami sannan da fatil wanda yake kamar furkakin dabino idimir duk wannan sagir kabir duk sai an zo da ayyukansa gaba ɗaya ranar kiyama kenan shine urdu wa wudu alkitab za a je littafin aiki da ayyukan kowa shine aka sai fa man faqulan mawazinuhu eh wanda ma'aunin ya nauyi an aji littafin aiki an aje kayan aikin an auna shi kuma littafin mun ji a wasu ayoyin za a zo ne daga ikon Allah ba hannu za ta sa ta ɗauka ba dan da hannu ne kowa dama zai kai ko ba hagu a ranar ba dame zai zama amma daga ikon Allah littafan za su zo na aiki mallake a hannun dama ɗan dama Allah ta samu cikin su ɗan hagu su kuma hannun hagu yasa kin daga na shi yasa malamin ce ta ba wanda zai shiga wuta sai ya tabbatar ba kai shi dan wuce ne kafin ya shiga a to tun daga littafi yana zuwa ya san tsayadi a hannun hagu ya san hisabi ba zai daki ba ya san sakamako ba zai kyau ba amma in ya ga a hannun dama daga nan zai fara bushara zai fara nuna ma mutane an aje littafi na aiki gashi nan daga nan fataral mujrimina ko shakina mimma fi mujirimi na malamai suka ce sune masu laifi akwai masu laifi laifin su ya kai su ga kafirci ya kai su ga shirka ya kai su ga munafunci mai raba mutum da addini wasu kuma mujirmai ne sun farna sun cutar da kansu sun ayyukan sako amma dai an mutu da imani su ma duk za a auna ayyukansu to su ma ba wanda zai so gobe kiyama ga aikin laifinsa shi ne a ranar fa hankalinsu zai tashi shine za mushfi ina min mati. suna masu damuwa da tausaya ma kansu abin da ke cikin littafi min amalihim musayya wa af'alihim al na ayyukan su munana ayyukan da ba za su so su gansu ba su da kansu ba ne wani ya ganan musu yasa kamar jaraba na sha ga mana ko hmm. ɗalibi ya san bai abin arziki ba aka kafe jarrabawa bai ci ba ya yi tsere an kafe result yana zuwa sai ka ga iya yagi shi yagi girzonta saboda me shi dai bai abin arziki ba kuma bai so wani ya zo ya ga yadda ya ci ba saboda haka sai yage kowa ma ya rasa to shi ne za su makansu ji makansu tausayi da kansu me ya tausayin za su waya kulu ne ya laitana ana ya hasaratana wa wailana alama farna fi amalina fi amalina kai yau wayo mu lokacin da muka bata a rayuwarmu ba mu yi abin da ya dace ba yau halin da wata tafi kenan wayan nan kaɗai in ka bata za ta shagaltar da kai ka ɓata rayuwarka ba ka tsina na komai ba idan da sauraron tafsirin nan ba za ka iya ba sai kana kana chatting kana yi shiga can fitaccen shiga can a gama karatun kai baka saurara ba ka fahimta kuma san abin da kake ta yi ba wani abu ne na ilimi ba na shirme ne ba mutum a ranar zai nadama in ya gani kuma nadama ya uwa da ba ta da magani yanzu ne za mu nadama Allah mun tuba Allah ka gafarta mana mun daina ba za mu ƙara ba ga aiki na gaba na alheri to ne nadama yanzu amma waccan nadama da za su ce ya lai ya wai na kana kai can nadama tana da amfani babu don cewa za su yi mali hazal kitabi wai wani irin littafi ne wannan la yughadiru sayyirata wala kabirata illa Ba baya barin karama ko babba sai ya lissafe ta la yatruku zamban sagiran wala kabiran wala amalan wa in saghara illa asa. ashe bai barin duk wani zunubi komai kankanta sa balle babba ko wani aiki komai kankanta sa balle babba sai ya lissafe shi ayu zabata ha wa hafizaha sai an zana shi an rubuta shi sannan kuma sai an haddace shi mala'iku ne sun rubuta shi sannan kuma sun haddace shi inda za ka yi musu ranar kiyama su za su faɗi tsayar da kai sannan ga kuma littafi an bijiro da shi sannan inda ka aikata abin tsaye shi ma ya shaida hannayenka su shaida ido ya yi gabai ta jama'a mu kalli tashin kiyama ba magana wasa wuce ko tashin hankali akwai tashin hankali gurin ranar tashin kiyama kuma yanzu ne za mu yi makan mu gata mu tsaya mu yi aiki aikin da zai shi mu duk abin da zai sa mu ga wannan littafi mu ce wayyo wayyo wallahi yanzu ya kamata mu zauna mu gyara shi mu ji tsoron Allah wannan magana da ake Allah ne ke faɗa mana ita ba zance na bane ƴan uwa za su ce wa wajadu ma amilu hadira za su sami abin da suka aikata shi wato ainihin yana nan intact shine hadir komai gashi nan ba wani abu da zai buya a ce kaza yau yadda ake aiki a komai da da record da ainihin documenting din abu da aka yi a zuwa neme shi a ina bayanan suke a kwamfuta a ce ta yi corrupt ko ta lalace wai virus ya shiga ikina na so a ƙi ba da bayani yadda yake kina ko a kwamfuta da lokacin fari ya je a samu ofisun wuta fayil ɗin ya cinye a ce a yi gobara to duka wannan abinda da mala'ika ya rubuta za ka kone shi hmm? Allah ya sani mala'ikunsa ƙasarsa ta sani ko ina wato ya kamata mu duka hararo yadda tashin kiyama kullum a rayuwarmu shi sa wata Allah ke cewa yau mata jiri kullu nafsin na min khairin muhdarra wa ma amila min su'in tawaddu hawa anna bainaha wa bainahu amadan shine za su ga abin da suka aikata shi nan kuma ba su san ganin sai sun gani shine Allah ya ce yawma tajidu kullu nafsin ma amila min khairin musrafa kowace rai za ta ga abin da ta aikata shi nan muhdarran an halarto da shi komai littattafan aikin bawa yana gani a gabansa kuma zai ma kanshi sabi da kanshi wa ma amila min su'in da abin da rai ce na mummuna shi ma za ka gan shi tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida mummunan ta ce ina ma tsakaninta da shi akwai wani nisa mai yawa ba ta ma kusa da aikin balle a ce nake ne wannan ɗabi'a ɗan adam ne ko a nan duniya ko ga ɗan adam duk alheri da kyau yana so amma abu mara kyau sai ga baya kauna shi ko da kona kusa da shi yake wannan na ranar kiyama ya fi haɗari kuma can fa ba magana an riga an je ‘yan uwa ba magana za a dawo shi yasa ranar kiyama rana ce ta tashin hankali kuma a ranar wani hadisi na anas annabi ke cewa da kulle gadirin liwa yawmal kiyamati yu'rafu bihi ranar kiyama kowane mayaudari yana da tuta da za a kafa mai za a san shi da ita tuta ce an kafe ta gata nan ta mece ce ta mayaudari Allah ka tsare mu da yaudara eh na ga sauran ayoyin har an nuna lokaci a ɗauka za mu san karatun zai ɗan tura ko to can ƙarshe wala a rabbuka Shi ne ƙarshen ayoyin ko wala yazlimu rabbuka ahadan ibnu kasir nan ma ya kawo mana bayani na ubangiji subhanahu ta'ala. yake cewa fa yahkumu baina ibadihi fi a'malihi jami'a Allah zai hukunci ga bayansa na su gaba ɗaya wala zulmu ahadan min khalqihi bal ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru wa yarham Allah madaukaki ba zai zalunci kowa ba duk abin da kaji amma bayi na sun yi laifi ba daidai ba na azaba to sun cancanci wannan azabai dan Allah ba zai zalunci kowa ba shi Allah ma abin da ke tattare da shi shine afwa da kauda kai da gafara da jin kai ba da rahama Allah ba ai ya kuke tsammani da an share mu ma rahama Allah ce muke karkashin ta mai laifi Allah ya kauda kai ya yafe shi kenan abin ya wuce a sake mai laifi eh, wani a tuba wani ma haka nan Allah da ya haƙura ya yafe wannan abin da Allah ke kenan da a ce din laifi ake kama mu da shi na za mu kala shi yasa yana yin azama ma wanda ya so don ya nuna ƙudurarsa da hikimarsa da adalcinsa ba wa don azalince shi ba shi yasa za a cika wuta da kafirai da masu saƙo amma sai a tseratar da masu saƙo wata rana a fitar da su daga wutan nan sannan kuma sai a sa su cikin aljanna su kuma kafirai su da goma ciya dindindin duk wannan ba zalunci ne na ubangiji kowane ya yi shi ne bisa adalcinsa bisa daidai da hukuncinsa wa huwa al-hakimu allazi la yajuru wa la Shi shine mai hukuncin da baya zalunci bai ma shi ba qala ta'ala Allah yake inna Allah la yuzlimu mithqala dharratin Allah baya zalunci da kwayar zarra wa in taku hasanatan ha. in mutum yake kyakkyawa ma ainihin samu yake duk hasana ɗaya. za a ce mata tana da ne asara amsaliha duk hasana ba za a ba ta ladan hasana ɗaya ba sai dai an ninka ta zama ashara amsaliha har kuma a kai ta wajen ɗari bakwai gwargwadon niyyarka gwargwadon ikhlasinka kaga wannan ana nuna maka adalci na ubangiji wa in takwa hasanatan tudaifa wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah maɗaukaki zai zo mu bayansa da lada mai girma da duk abin da suka aikata eh daga gare shi ke ba da lada mai girma ita ce aljanna hmm. Allah ka samu dace wannan Allah ce al nadau almawazin yawm al-qiyama za mu aje ma'auni ko ma'aune na adalci ranar kiyama wala nuzlamu nafsun shay'a ba za mu zalunci rai da komai ba duk abin da kaga tayi an mata to wannan sakamakon ta ne wa in kana misala habatin min khardalin atayna biha daidai da kwayar kumayya ko kwayar kumburwa ko kwayar kwayar ce mafi kankanta ita ce habbata kadale Ko daidai da ita wannan wani ya zo ya yi na aikin alheri za a zo mai da kayan shi in ma na tsiyaye za a ba shi kayan shi na fajina hasili mun isa mu zama mu ne masu hisabi ba nan bane duniya ɗan uwa za a bincike za a yi hisabi kaji an ce maganar shiru shekara da shekaru an mamanta da ita eh an kama shi an waye shiru ya aka yi abin Allah ya ce wakafa bina hasibi mun ki sai zama mu ne za mu hisabi da kanmu ashi kiyama ɗan uwa rana ce ba ta wasa ba rana ce da annabi ya ce wannan ranar mutane za a zo da su gurlan ko kowa da lokarsa sannan kuma kufatan babu har kalma a kafansu sannan ƙuratin tsirara kowa tsirara zai zo ba tufafi jikin shi ba galoba ba kaciya ne aisha take ce manzo rasulallah yanzu maza da mata da za a haɗu yaya kuma kallon juna ya aisha ai al'amarin ya wuce dai da kike tsammani wai wani zai ɗaga ido ma ya kalli wani wannan namiji ne mace ce gaban shi zai kalla tashin hankalin da ake ya wuce wani saboda haka tashin kyama yan uwa ba magana ce karama ba saboda haka mu ta kanmu yan uwa mu tsaya mu nemi aljanna mu tsaya mu nemi wato kyautata alaƙar mu da mahalicci alaƙar mu da manzo kyautata alaƙa tsakaninmu mu da yana taɓa haƙƙin juna da wannan ne za mu samu mu kuta kuma shi ne za mu samu mu tsira shi yasa a wancan hadisin na ainihin wani hadisi na ƙarshe na ga lokacin ai zai shiga ko yawa hadisi ne eh wannan hadisi ne shi kuma wanda manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin shi wanda ya ruwa yace sami'tu hu min Na ji shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam wato a cikin sa fil kisati wajen kisati ne yake cewa fa fashitu an tamuta aw a Musa abla an asma'ahu ko Jabir ne a Abdullah ta kama hanya ya tafi har Sham ya hawa abin hawan su tafiya wata guda kenan saboda ya jiyo hadisi ɗaya tak ɗaya zika zo a karanta ɗaya ta kai ta tafsiri gani kake ta yi kaɗan to kake a karanta aya hamsin talatin aya ɗaya hadisi ɗaya tafi daga madina zuwa sham ya ji ce tsoro nake na ji an ce kai ka san hadisin kar ka mutu ko ne mutu ban ji shi gaba daga bakinka wani hadisi ne shine gashi nan yace ai ko ka ji yadda yake hadisin ko wato hadisin shine annabi ke cewa wato yusharullahu azza jalla yawmal Allah gobe kiyama zai tashi mutane au qalat ibad ko zai tashi bayi quratin qurlan buhman zai tashi su tsirara da lokacin. ba komai a jikinsu ba komai kuma na dukiya tare da su kultu sai ne ce wama buhman ala laisa ma'ahum shay babu wani komai tare da su tsura su kuwa yake sun gani yace summa yunadihim bi sautin yasma'uhu man wato man ba'uda kama yasma'uhu min man qaruba yace wannan ranar kiyama da mutane kowa zai zo shi kaɗai ji kaudalo ba da waye a wannan lokacin mai shela mai kira zai kira kuma in mai zai daga sauti duk kowa ranar da na kusa da ne ya ji sautin na kusa amma na yanzu kaga na kusa suna jin sautin nan ko amma na nesa suna ji na tarauni na daurawa na ina cikin kundila Ko ranar tashin kyama in aka yi mai shela shela da na nesa da na kusa kowa su ya ji a ranar ya ce da na nesa na kusa zai ce anal mali ko anal dayyan la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula nara wa lahu inda ahadin min ahli jannati haqqan hatta aqussahu bi haka Allah ya sa mai ya yi da sai Allah ya magana ya ce ni ne mamallakin kowa da kowa ni ne mai mulki a yau sannan ni ne kuma mai ba da sakamako da yankina shi ne mai ba da sakamako ba wani ranar da zai zo ya ce shi ne ba mai wani ke da shi a ranar Allah zai makon shi wannan kirari ya ce bai ce ni ba bar wani ɗan wuta ya je ya shiga wuta akwai wani haƙƙinsa a wurin ɗan aljanna ba a yi aka ba shi ba haka nan bai kamace ni ba in bar wani ɗan aljanna ya je ya shiga aljanna akwai wani haƙƙinsa a wurin ɗan wuta ya je ya shiga wutar ba a karɓa masa haƙƙinsa ba. Kuna ganewa, daidai da mari, ɗaya an san mari da ake saka, masu sakar hannu, ce daidai da wannan ne na wani ne, a zalimi da zai tafi wuta na haƙƙin ɗan aljanna a bari ya tafi ba hisabi sabi ba, ko kuma shi ɗan aljannan da haƙƙin wancan sai an gama komai an yi hisabi wai don a nuna maka Allah shi wala yuzlimu rabbuka ahadan Allah ba zai zalunci kowa ba hmm. eh ba wannan ba ɗan uwa hatta kai dabba mara ƙahu. dabba akuya ko rago ko tinkiya ko saniya mara ƙahu. mai ƙahon nan ta sunkuye ta ita ba ta da ƙahon ramawa haka ko kuma da dungulmin sai a masu isabi dabbobi sai a masu isabi to yana ga mutane masu hankali to me ne ya kawo yau cin dukiyar mutane da ɓanna cin dukiyar gwamnati wa wura da babaki ne me za da ita mutum ya tara dukiyar himili ta fi ƙarfin shi ta fi ƙarfin 'ya'yan shi ta fi diya ta tarawa yanzu ƙasar nan ta muka zuwa an hana ta sakat an hana yadda za mu zuwa wuta wannan ta gagara ta, ina kuɗin da ake samu wuta ta gagara yanzu ga Nijar nan za su yi wuta su su huta muna nan Najeriya mana in da ba ke ka wani ka kwana ba wuta da za ka yi caji ba wuta da za ka sa data ka bincike ba ruwa da za ka sa ka sa duk a unguwar ruwan ma wahala yake saboda wuta ba ta kwana ba me wannan kuke jin adalci ne adalci ya kawo waɗannan abubuwan zalunci zalunci Allah ya ce ba zai bari ba wani ya shiga wuta da haƙƙin ɗan aljanna ɗan aljanna ya shiga aljanna da haƙƙin ɗan wuta sai an gama ku duba hisabi sai an yi komai ana aje a haukan sarari a tsallake amma an tsallake saradin a sake tsariya a sake wani ɗan ƙaramin hisabi mai yan aljanna yadda kowa zai shiga zuciyar shi fa yau amma mu yau zalunci ya zama kamar abin sha'awa abin yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina nuna lokaci sai mu tsaya nan abin da karanta daidai Allah muna kariya a ladan Allah ka ba mu ladan annabi karantawa Allah ka tsare mu da zalunci Allah ka ba mu ikon tanadin wannan rana ta kiyama ka sa mu ga da kyau a wannan rana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين